Shin ko ka san hanyar da za ka yi cire copyright a cikin bidiyon ka na YouTube? Idan baka sani ba ka biyo mu a cikin wannan bidiyon namu za mu kawo maka hanyar da za ka cire copyright a cikin bidiyonka na YouTube. Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai suna na Gande Online TV. A wannan bidiyon namu mun kawo muku wata sabuwar hanya wadda za ku cire copyright a cikin bidiyon ku na YouTube. Kada ku manta idan wanda ta shigo ku tufa ku dana mana subscribe ku dana mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da zarar mu Da farko ku shiga cikin da Chrome ku take ku yi sacin com. idan kuka yi sacin email zai kawo cikin dashboard site ku inda za ku gani all details ɗinku na youtube studio already yanzu gashi na riga na shigo daga ciki na jira shi ya sacin sannan gashi ya riga da ya bude min gaba ɗaya details ɗina na youtube studio bayan ya bude maka su kawai zaka zo a nan option na farin can gefe na biyu daga shi zaka gani inda zaka ga videos yanzu ba tare na ɓanda lokaci na ba zan yi zoomin in ne in kai ku akan videos din nan in buɗe muku shi ku gani abin da nake so na muku bayani sannan babban abin da nake so na muku bayani akan shine na farko yadda za ka yi ka cire copyright a cikin bidiyon ka ba wai na yi wannan bidiyon ne ba ko kuma na yi kure yadda za a sami copyright a cikin bidiyo na ba domin na nuna muku ba nima kure ne na yi shi yasa na ga ya kamata ya muku bayani akan yadda za ku cire wannan kuren da na yi a cikin youtube ina wannan channel za ta nuna muku yadda za ku yi tutorial ko kuma ku cire duk wasu matsaloli da suka danganci youtube ɗinku domin idan baka kiyaye wannan hanyar ba za ta janyo ka je ka rasa ko bidiyon ka ko kuma ta sa a baka strike ko kuma ta sa a baka warning ko kuma ta sa ka rasa youtube channel ɗinka sai kun kiyaye waɗannan hanyoyin ko kuma idan kana son ka gano daga cikin abubuwan da ke sa a ke cire maka youtube channel ɗinka ka je ka karanci rules wato na youtube channel bayan ka karance su sai ka biyo su kai tsaye ka rinka bibiyar su kana kiyaye su kasan san ko da za ka yi abu ko kuma za ka yi sana'a za ka danganci menene rules inta da sauransu menene advantage inta menene illarta menene komai da komai ta haka ma shi ma youtube yake kada ka danganci cewa za ka ɗora uploading abubuwan da ba su dace ba wai ka dibi cewa za ka samu kuɗi da su eh za ka samu kuɗi da su a lokacin da za ka fara samun kuɗin lokacin haka dai youtube zai withdraw in channel ɗinka ka gama wahalhalunka one years ko two years ko sauran years inda suka danganci waɗannan abubuwan sai ka zo ka yi hasarar wani abu wanda daga ci bidiyon ka bayan haka bidiyon in ya hito muku za ku je ku diba inda akwai copyright ɗin ku cire shi bayan kamar kuka gani kuka gani gashi na ina ja ne a gefen hannuna na hauni idan ka ja shi akan gefen hannunka na hauni sai ka koma ka maishe shi a gefen hannunka na dama idan ka maishe shi a gefe hannunka na dama zaka ga gashi na ya buɗe public don public don public don public don zaka gane shi zaka ja shi can ƙasa yanzu kun ga gashi na an sa public copyright public copyright to nan akan copyright din kawai zaka taba shi idan ka taba shi zai nuna ma c details da ya nuna ma c details din kawai zaka danna c details din already na riga na yi zoom in ne zai zo nuna kusa kusa kamar da eh, na yi zoom in ne yanzu shi nan ya riga da ya buɗe min sai in mai suwa shi ba idan na suwa shi ba a gefen hannuna na dama za ku ga wasu icon kwara uku da gagga kwara uku wato su ne icon za ku gane su idan kuna gane su sai ku taba su kuna taba su zai nuna muku in cop sound in, cotton sound da kuma mud sound to sai ku taba mud sound yanzu already shi na kun na taba mud sound ina taba mud sound kawai zai nuno min inda zan je in mutin sound din a nan already gashi nan idan da za ka tsaya karanta ba za ka tuna ka gani eh za ka gani only sound in eh, da mutin shi kuma na biyun na za ka gani shi mut all sound wato har da voice in ka irin voice in ga wanda muke kura ka yi shi ma za ka iya shi amma nan sound inda da ya ja mana copyright shine zamanin bata da ka danna continue zaka danna mute kun gani gashi nan cikin sauƙaƙƙen hanya na da za ku cire wannan copyright eh, da waɗanda ba su san yadda za su je su yi shiga youtube studio dexport site ba su koma a bidiyo na wani baya na yi bayanin yadda mutum zai shigo a cikin eh, youtube studio dexport site kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙwararwa domin ita ce za ta bamu damar yi muku uploading bidiyo mai posting video bayan haka nan ka riga da ka gama shi sai ka danna cancel idan ka danna cancel za ka bashi at least one hour haka sannan ka koma cikin bidiyon nan za ka gane shi gashi nan ya riga da ya cire copyright alamar kawo ƙarshen wannan bidiyon namu sai wani lokaci idan mun sake haɗuwa kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙwararwa domin ita ce take ba mu damar yi muku uploading bidiyo sai wani lokaci